Gwamnatin ƙasar Kamaru wannan satin ta fara bullowa da wani irin makamin yakar Boko Haram wanda ba a saba gani ba. Hukumomi na rarraba dubban tumaki da awaki ma matasan da ke ƙauyukan kan iyakar ƙasar da Najeriya. Manafar wannan shiri ita ce wanzar da dabbobin kiwo a matsayin abin samar da kuɗin shiga, saboda a taka birki wa mayaka masu tsoron ra'ayin addini waɗanda kan yi amfani da dabaru wajen samun mabiya. A ƙauyen Salak, an baiwa malama Nafisatu Umar 'yar shekaru goma sha bakwai tumaki hudu. Nafisatu ta ce ta zaƙu ta ga tumakinta sun hayayyafa saboda ta sayar ta biya kuɗin makaranta. Ita ce ke ɗaukan nauyin kanta a cewarta bayan mutuwar mahaifinta da mahaifiyarta. Mayakan Boko Haram sun hallaka iyayen Nafisatu da wasu mutane ashirin da ɗaya. lokacin da suka kai hari ƙauyensa a shekarar biyu da sha bakwai, wanda don haka ta gudu. Bayan mako guda kawai, sai ‘yar uwan Nafisa da ta tarwatsa kanta a wani harin ƙunar baƙin wake da ta kai wani masallaci da ke ƙauyen Kulofata. Ƙungiyar Boko Haram ce ta yaudare ta, cewa za ta samar mata ma aikin yi a matsayin mai goge-goge a gidaje, amma daga bisani ta tilasta mata kai harin ƙunar baƙin wake. Gwamnatin kamar dai ta yi alkawarin rabar da awaki da tumaki dubu sittin zuwa ƙarshen shekara, ministan albarkatun dabbobi na ƙasar Dr. Taiga ya ce za a rarraba dabbobin kiwon nema waɗanda yaƙi da Boko Haram ya ritsa da su. Ya ce manufar shirin shine a agaza ma iyalan waɗanda suka fuskanci haɗari ta wajen samar da dabbobin da ke iya hayayyafa kuma za su iya samar musu da kuɗi. Dabbobin za a samar musu da abin rufin asiri a cewar Taiga. ta yadda za su iya kula da iyalansu su kuma bayar da gudunmawarsu ta wajen kauce mai yaudarar da ka iya illa ga zaman lafiya ko haddasa rudani. Hukumar Raya Tafkin Chadi mai mambobin ƙasashe takwas a yankin ciki har da Kamaru ta ce wasu wuraren da Boko Haram ta kai wa hare-hare suna da rashin ayyukan yi da kashi casa'in cikin ɗari. Mijin yawa Bakari, gwamnan yankin Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru, ya lura cewa babu wani mummunan hari da Boko Haram ta kai bara. to amma ya ce mayakan na Boko Haram na ci gaba da neman mabiya don haka sojoji sun ɗaura ɗamara. Nous appelons les populations à plus Ya ce ya kamata mutane su kula sosai saboda 'yan Boko Haram na yaudarar matasa marasa ayyukan yi ta wajen yi musu alkawarin inganta rayuwarsu. Ya kamata a farfaɗo da ayyuka ga 'yan banga a ƙauyuka su rika haɗa kai da sojoji. da jami'ai da sarakunan gargajiya da shugabannin addini a cewar Bakari. Ya ce suna iya musayar bayanai game da duk wani take-taken da ake ganin ka iya shafa zaman lafiyan da ya fara dawowa a ƙauyukan da garuruwa. Ga wasu daga irin waɗannan ƙauyukan, zaman lafiya na da amo kamar haka.